Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Litini 30 ga watan Mayu. Za ku ji cewa duk da yawan mutuwar da bakin haure ke yi, 'yanci ranar Afirka sun bullo da wata sabuwar rauniyar hanyar shiga Amurka daga kasashen kudancin Amurkar. za a ji cewa an samu kwanciyar hankali a garin fandogari na karamar hukumar rafi ta jihar naija bayan wani a dan tashi hankali idan mun kada niger za a ji inda aka kwana game da takaddamar da ake yi kan kudin zuwa aikin haji kamar kowace ranar litini aliyu mustapha sakkwato na tafata da wato na tafa da shirin labaran wasanni yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. An samu an samu tsohon shugaban mulkin kama karyan kasar Chadi Hisan Habre da laifin gallazawa mutane azaba a tsawon shekaru takwas inda ya yana mulki. An kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Wata kotu ta musamman ta sanar da hukuncin a yau Litinin. wanda ya hada da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa siddin kan mutane haka kuma habre da kansa ya yi wa wata mata da ake tsare da ita fyaɗe har sau hudu ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch wadda ke aiki kafaɗa da kafaɗa da mutanen da habre ya keta wa haƙƙi a wannan shari'a ta ce wannan hukunci ya zamanto saƙo ne da ke nuna cewa shugabannin da ke cin mutuncin mutanensu su sace kudaden ƙasa su gudu domin cin duniyarsu da tsinke to lokacinsu na zuwa ƙarshe. habre na da alhaki wajen kashe-kashen siyasa na dabban mutane a lokacin da yake kan mulkin chadi daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990 ya kuma tsere kasar senegal bayan da shugaban kasar chadi na yanzu idris dabi ya hambare shi da kan mulki an kashe biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a mali wani mutum guda ya jikata sakamakon wani kwantan bauna. da aka yi musu jiya lahadi a cewar majalisar ɗinkin duniya harin ya faru ne a tsakiyar mali yayin da sojoji daga togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a mali da ake kira minusma a takaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin sabera ya zuwa yanzu dai babu wani wanda ya ɗau alhakin kai harin sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya bankinmu ya yi allah wadai da harin a cewar mai magana da yawunsa yana mai cewa ta'addanci ne babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar sakatare janar ɗin ya jajantawa iyalan jami'an da suka rasa rayukansu wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya don amfanar gwamnati da al'ummar togo a cewar wata sanarwa daga majalisar ɗinkin duniya wani harin makamancin wannan ranar jima'a ya kashe sojojin mali biyar tare da raunata husu hudu lokacin da motarsu ta bukan nakiya a arewacin kasar bayan haka wasu 'yan bindiga suka buɗe masu wuta adadin dakarun wato dakarun zaman wanzar da zaman lafiya a mali da suka rasa rayukansu a fagen daga bayan harin na jiya hadi ya hau zuwa akalla 64 abinda ya sa harin ya zama mafi muni da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa gani a can Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Iraki sun farwa 'yan ta'addar ISIS a yau Litinin da nufin sake kwace ikon garin Fallujah ta hanyar yi wa garin 'yan ta'addar da ke da ƙarfi cikinsa kofar rago ta kusurwoyi daban-daban in ji wani jami'in sojan Iraki. sai dai a daidai wannan lokacin da ake artabin sake kwatar ikon garin ana fargaba halin da farar hula da ke zaune a fallujah za su ci kansu cikinsa sojan mai suna saba alnoman ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa haka wani muhammad ma da aka tuntuɓa ta waya a filin daga ya kuma ce kar a faɗi cikakken sunansa ya faɗi cewa 'yan isis sun bimbinne bamabamai akan tituna daban-daban na birnin sannan suna amfani da 'yan ƙunar bakin wake ya ƙara da cewa sun yi wa garin fallujah kofar rago sannan sannan umarni kawai suke jira su kutsa cikin birnin tare da hallaka mayakan da ya kira dash kamar yadda ake kiransu a larabci wasu fararen hula guda 800 daga cikin dubban waɗanda ke cikin garin na cikin haɗari sun samu tserewa daga birnin sannan ɓangaren 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun ce fararen hula na ji mummunan jiki a yau litinin ne shugaban kasar amurka barack obama ya jagoranci bikin tunawa da 'yan mazan jiya a amurka inda ya yi kira ga amurkawa da su taimakawa iyalan sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen kare amurka a lokacin bikin obama ya ce ƙasa na nuna kanta ne ba kawai ta hanyar mutanen da take samarwa ba har ma da tunawa da 'yan mazan jiya waɗanda suka yi wa ƙasa hidima. ya faɗi faɗi hakan ne a makabartar ƙasa da ƙasa da ke birnin wato makabartar ƙasa da ke birnin Allentown inda ya ajiye furannin girmamawa kan tudun kabarin wani soja da ba a san kowaye ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To

wata ƙididdigar ma na nuna cewa waɗanda suka ɓace ɗin sun kai dubu ɗaya da da saba'in biyar. kan wannan abokin aikinmu baba yakubu makeri ya shirya wannan rahoton ko shakka babu mutuwar 'yancin rani da ke bin barauniyar hanya na ci gaba da zama babban kalubale a duniya kuma yana hallaka rayuwa wanda mafi yawansu matasa ne ta hanyar wani shirin nazarin lura da matafiya da suka rasa matsugunansu a yammacin afirka hukumar 'yancin rani ta ƙasa da ƙasa ta ce ƙasar niger ce inda wayannan 'yanci rani ke ratsawa zuwa libya da algeria wanda mafi yawansu suke sauka a yankunan arli da sigidin a jihar agadez din niger a cewar hukumar tsakanin watan fabrairu da watan afrilu wannan shekarar 2016 mutane 60,970 suka ketara zuwa algeria da libya mutane 44,890 cikin wannan adadi suna barin kasar niger ne a yayin da 16,080 kuma masu ratsawa ne a kasar niger bancin ketarawa zuwa kasashen turai da ya shahara akwai kuma wata hanya da 'yanci rani ke ratsawa zuwa kasar amurka daga kasashen kudancin amurka tun daga kasar brazil zuwa panama costa rica nicaragua honduras guatemala mexico da sauransu a wannan hanyar ma matafiya suna rasa rayukansu kamar yadda wani da ya taɓa bin hanyar ya bayyana mana in za ka bi anyan na in dai ba ka samu takamaiman kuri na annunka ba daya na biyu kuma ana bin kan ruwa ana wahala ina jin ni kan ruwa na yi bakwai biyu ina kan ruwa da daji halka shiga wani garin da ake kira panama to in kafta panama na ka je sai camp daji ne ba ka samu abinci mutane na mutuwa sosai yan cirajin afirka da ke zaune kasashen waje sun nuna damuwarsu aino akan irin wannan hali wanda yake hallaka matasa kuma sun yi kira ga iyaye da su kula da 'ya'yansu kazalika suka yi kira ga matasan da su daina bin wannan hanyar saboda dai komai da lokacinsa wallahi kaje na ma ya bi hanyar yara su haka ya hafi da su yara uku yaran unguwa da ya? ya sa gaskiya ina ba yan waye na woni su yi hankuri tun dai ciyarwa ne kaman hajji yake ni haka na dauki turai in lokacin ka kai wallahi ba makawa ka zo kanina hanyar libya autonmu ya rasu yana da shekara ashirin da uku ukun ma bai cika ba a haƙura har lokacin da Allah ya ciyar da kai cewa Ubangiji ka samu visa ka awo sama ya fi ka bi kasan nan. Haka nake kira ga iyaye duk lokacin da yara suka yi koci kokarin ba su in ma su koma makaranta ko kuma su samu wani aiki sai ka ga Allah ya ɗaukaka sunanka. hukumar kula da 'yancin rani ta ƙasa da ƙasa tana nan tana wayar da kai a ƙasashen afirka da wasu ƙasashe da ke tasowa a duniya ta yadda za a yi a samu raguwar 'yancin rani da suke bin rauniyar hanya To a gaida Baba Yakubu Makeri sai kuma Najeriya inda aka fara samun kwanciyar hankali a garin Fandogari na karamar hukumar Rafi da ke jihar Niger bayan wata hatsaniya. mustafa Nasir Batsari gare ka. An dai share daren jiya Lahadi har ya zuwa safiyar Litinin dinnan ana artabu a tsakanin jami'an tsaron da kuma mutanen garin na Fando gari a ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi na ganin sai sun kama wasu matasan musulmi da suka hallaka wani matashin Kirista da aka yi zargin ya yi kalaman batanci ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam tun da yammacin Lahadin nan da ta gabata. bayanai daga garin fando garin dai sun ce an samu ƙarin mutuwar mutane hudu a sakamakon harbin bindiga daga jami'an tsaron amma kuma jami'an tsaron sun musanta hakan wani da ya nemi a saka sunansa ga abin da ya shaida mun daga fando garin ta wayar salula amma manya ba su zo ba to sarakuna ko wani shugaba haka ba wanda ya zo garin eh wakilin sarkin kagara ya zo iya mana lokal gamman ya zo sakataren Malam Musa Kusharki mahaifi ne ga wata mata mai jego da aka yi zargin jami'an tsaron sun harbe da bindiga har lahira. karas ya zama ana makabarta ni ne saboda bacin rai na kasa zuwa ina zane kwan gidan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce mutumin da aka yi zargin ya yi kalaman batancin ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine suka tabbatar da mutuwarsa. kakakin 'yan sandan dsp bala elkana ya ce kawowa yanzu ma sun kama mutane 32 akan wannan tashin hankali to su wanda aka kama din suna ina suna siyayi daga suna hannunmu akwai raɗe-raɗin cewa an samu ƙarin mutuwar mutum uku sakamakon harbi da jami'an tsaro suka yi a wannan ba gaskiya bane tuni dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da sanarwar baiwa jama'a haƙuri akan wannan matsala Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan yada labaran jihar Niger don Allah mu zauna cikin lumana mu yi hakuri da juna ko menene ta zo za ta wuce kuna da adadin kamar asara da aka yi a wurin E ban duka dai an tura yanzu hukumai za su gaya mana domin jiya ne da yau za a yi adalci mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida na batsari bari kuma mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda wata takaddama ta ɓarke kan ƙarin kuɗin zuwa aikin hajji. Daga yamai ga wakilin Musulman Muni Barma da cikakken rahoton. wasu ejojin aikin hajji kenan yayin da suke zaman dirshan a harabar hukumar alhazai ta ƙasa koho domin nuna rashin amincewarsu da kuɗaɗen da hukumomi suka ƙayyade wa maniyatan bana don zuwa ƙasar saudiya bayan aiwatar da gyaran huska wa farashin na farko da aka tsayar a kan miliyan biyu da jika 26 na sefa daga bisani wani zaman gaugawa da ya haɗa ejoji da hukumar alhazai koho da 'yan farar hula da ministan kasuwanci an tsayar cewa a bana kowane maniyaci zai biya miliyan biyu da jika 70 46 da dala hamsin na sefa wato an samu rangwamen fiye da jika 200 na sefa idan aka kwatanta da farashin na bara sai dai ejojin sun ce sam ba za su lamunta da wannan mataki ba alhaji ada shine shugaban kungiyar ejoji ta anap a ba kowa dama hidda farashin shi tunda alhazai suna zuwa inda suka ga dama gidan da ni doka ba shi aboki na doka ba nisan hurin nawa da na wani ba ɗaya bane kenan bai a wannan fanni kawai farashi mai zama ɗaya bara miliyan biyu da ɗari uku kuma sai a komo bana a yi ƙarin shiga hamsin bisa tikiti kuma a ce an rage shiga ɗari biyu da hamsin cikin na ajans. Shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Koho shek Bello Garba ya bayyana cewa da yawun dukkan masu hannu a tsare-tsaren hajji aka ƙayyade kuɗaɗen hajjin na bana. Su a gabansu aka yi abun ga lalle kasuwanci ne amma kuma game da ibada kina gaba da tausawa matalakawa abun da suka aikin su din da suka rubuta ba a taba shi ba su suka shawara aka yi da su nan ku yarda kaza an rubuta nan babu inda za su ce an kware su kimanin kujeru dubu goma sha biyu da yan ne hukumomin saudiya suka keɓe a bana domin alhazan ƙasar niger waɗanda kamfanonin haji sama da ɗari uku ne ke hasashen dakonsu zuwa ƙasar ta saudiya domin sauke farali yawan kamfanonin aikin haji ya ribanya sau uku a cikin shekaru hudu na baya-bayan nan lamarin da masu lura da al'amarin yau da kullum ke dangantawa da harkallar da ke kunshe a wannan haraka sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin na yau wata sabuwar tauraruwar wasanni ta bula a jamhuriyar Nijar. Shugaba Muhammad Isu ya ce yaro kashe ina bayan ka na kama ma. Dira da ka shigo Nijar a kawo ka inganta. Real Madrid ta sake halinta a gasar Turai. It is Real Madrid who win the UEFA Champions League. Hukumar kwallon kafa ta Afirka kuma ta sa wasu Chris Giwa da wasu makarabansa su hudu takunkuma hana su taba kwallo har na shekaru da dama. bayan wannan za mu ji kashi na biyu na hirar da muka yi da shugaban kwallo na el na maiduguri kan komayar wasanni a garin bayan jin jikin da garin ya yi a hannun boko haram jama'a barkanku da wannan lokaci da mu da ku a sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu cakoshi. to bari mu fara da matakin da hukumar kwallon kafa ta afirka wato caf ta dauka a kan su chris giwa mutumin da yake jayayyar shugabancin hukumar kwallon kafar nigeria da amju phoenix inda hukumar ta caf ta sa musu ko kuma ta kakaba musu hukuncin hana su komai na harkar kwallon har na tsawon shekaru biyar ko bayan shi chris giwa din akwai wasu mukarabansa guda hudu da wannan abun ya shafa kuma wannan hukuncin na caf din ya ƙara tabbatar da hukunci makamancinsa da hukumar kwallon ƙafar najeriya ta yanke a kansu tun kwanakin baya sauran mutane hudu da abin ya shafa sun hada da ma'aza suleiman da hayya adama da sani fema da kuma johnson efiyon zancen tabbatar da wannan hukunci na hannun shekaru biyar dai da ya fito yanzu baya bayan nan ya bayyana ne a cikin wata takarda ta musamman da shi babban sakataren hukumar kaf din hisham al'amrani ya rubuta kuma ya aika bari mu je jamhuriyar nijar inda wata sabuwar tauraro da ita kasar da shugabanninta suka dora fatarsu a kan cewa zai samu musu lambar zinari a wasannin olympics da za a yi bana a birnin rio de janeiro na brazil yake a kai. Abdulaziz Alfaga wanda dama shine kasar Nijar ta zirawa ido domin ya ciro mata tikitin zuwa gasar Olympic ta birnin Rio na kasar Brazil ya yi nasarar doke a abokan karawarsa a haduwar birnin Port Said na kasar Egypt wacce ke da manufar tashi aya da tsakuwa a ci gaba da kokarin zakulo zakarin da za su fidda nafiyar Afirka kumya a gasar ta kasa da kasa. wannan nasara ta abdulaziz alfaga ɗan kimanin shekaru 21 da haihuwa wanne tsawonsa ya haura mita biyu da yanci biyu ta matukar faranta ran 'yan nijar abin ya sa ya samu karramawa daga hukumomi islaman gamace shine mataimakin shugaban hukumar wasar taekwondo ta ƙasa baki ɗaya yaran ga a yanzu cikin zakarori na taekwondo goma shine na takwas kenan ka ga ya kokari kuma bai kare ba gaba ne yake gai in aka yi Allah ya ruha muna asiri Allah ya ba mu galaba a Olympic Games yaro yana abu karshen ta yaro ya zaman daya kaga Niger ta zama ta daya kenan a nan ko a fannin wani abu an ce mu baya ne a wannan fannin Allah ya buɗe mana hanya za mu zama na hari shugaba Muhammad Isu ya yi risuvar mu ya ce yaro ka je ina bayan ka na kama ma duk da ka shigo Niger a kawo ka inganta ya hudda kuɗi tsaba miliyan 25 ya ba yaro ya ce wannan wannan tagulla da kawo na saye ta kudin nan yaro mun kai ma uwayen shi shugaban ƙasa ya ce yaro yaushe ne za a yi eh, eh, gwangwarma taka a wani lokaci za a yi muka ce mishi zuwa 20 da wata ya ce to insha Allah ina ɗaukan hutuna a lokacin nan za ni je in ga abin da za ka ma Nijar. domin karawa wannan matashi kwarin gwiwa gwamnatin kasar ta nishar tare da haɗin gwiwar kwamitin olympic ne sun shirya wani taron kaddamar da gidauniya wacce za ta da damar ɗaukar ɗawainiyar wannan zakara na wasar taekwondo kuma tuni mambobin gwamnati suka ba da miliyan goma na sefa daga aljifansu in ji ministan matasa da wasannin motsa jiki salisu ada wanne ya kara da cewa de prendre en charge les frais afférents gwamnatin kasar nijar ta yanke shawarar kashewa wannan matashi miliyan 62 na sefa domin ya je ya fafata a wannan gasa ta olympic a cikin yanayin da ya dace an dai bayyana cewa marabin kasar nijar ta sami tagullar zinariya ta gasar olympic tun a 1972 lokacin da dan damben zamani isaka dabore ya samu tasa tagullar a gasar da aka yi a kasar jamus saboda haka aka gayyato tsohon zakaran damben a wurin bikin kaddamar da wannan gidauniya domin ya ya gargaɗi wannan matashi ya kama cikinsa don maimaita tarihi da sunan al'ummar Nijar. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ya kamata yau mu aiki domin ci gaban mu ta Nijar. ki ku kama aiki sosai. Domin shingaban ka samu ta To ta gaishe ka Malam Suleiman gode da wannan rahoto. shugaban kasar rwanda paul kagame na ɗaya daga cikin manyan mutanen da suka shaidi kwallon da aka yi ranar asabar da ta wuce inda real madrid a karo na goma sha ɗaya ta sake lashe kofin kasashen turai na uefa a wasan bana na wannan shekarar ta 2016 wanda aka yi a babban filin wasa na san siro da ke birnin milan a can ƙasar italiya shugaba kagame ransa ya ɓaci kwarai game da wannan sakamakon abin da ya faru domin shi yana goyon bayan atletico madrid ne wacce aka sha a wannan wasa din shine bayan da ya fito ya aika sako ta wato dandalinsa na twitter inda ke faɗa balo-balo cewa lalle ni ina goyon bayan atletico madrid ne kuma sai dai misali nan gaba kenan amma duk da haka kuma ya yaba su wanda suka ci din real madrid da kuma kocinan wanda ya ce sun yi wasa mai kyau to a wajen wannan wasan da aka yi a cikin fili na birnin milan ne cristiano ronaldo ya taimaka ita real madrid ta samu wannan nasarar cin wannan kofi a karo na goma sha ɗaya wannan karon ma dai an fafata wasan karshe ta gasar ta zakarun turai ne tsakanin kungiyoyin ƙasa ɗaya wato spain real madrid da takwararta kuma makwabciyarta atletico madrid real madrid din ce ta soma jefa kwallo ta hanyar dan wasanta sergio ramos a minti na goma sha biyar da soma wasan Carlos, who scored Real's late-late equaliser in Lisbon, has put them in front in Milan. To sai dai duk da yake Atletico ta sami bugun penalty a minti na 46 bata sami farke cin ba har sai a minti na 79 sa'ad da Carrasco ya zura mata kwallo. Karewar mintuna 90 na wasan na al'ada da kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya ya sa aka yi ƙarin lokaci na mintuna talatin to amma kuma ba abin da ya sauya hakan ya sa aka yi bugun penalty inda real madrid ce ta yi galaba da ci biyar da uku win For the third time in a European Cup final, there is disappointment Wannan ne karo na goma sha ɗaya da Real Madrid din take ɗaga kofin na gasar ta zakarun Turai. Wannan nasara kuma ta sa mai horar da 'yan wasan Real Madrid ɗin wato Zinedine Zidane kasancewa mutum na biyu da ya taba lashe kofin na zakarun Turai a matsayin ɗan wasa da kuma a matsayin koci a ƙungiyar ta Real Madrid yayin da kuma shine koci ɗan kasar Faransa na farko da ya taba lashe gasar. atletico kuma ta kasance kungiyar da ta fi kowace yawan fafata wasan karshe ta gasar ta zakarun turai ba tare da samun nasara ba yayin da wannan wasan ta karshe ta bana ita ce wasa ta goma wacce ta taba kaiwa a karin lokaci sakamakon kunnen doki kuma ita ce ta bakwai da bugun penalty ne ya tantance zakarun gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ka yi shirin karo ka zance man ka shira mada in ji kuna ga gama kalala mada to gaishe shekar murtala to yanzu bari mu kawo muku kashi na biyu na hira da wakilinmu na maiduguri haruna dauda ya yi da shugaban kwallo na elkanemi na can maiduguri na wato zanna muhammad bala kan dawowar wasanni a birnin maiduguri bayan jin jikin da garin ya yi a hannun 'yan boko haram dan kadar ya kuke ji ne cikin shekaru biyu nan yadda kuke tafiye-tafiye daga maiduguri zuwa wata jiha don buga wasa ganin cewa ga jihar kuma kuna da duk abin da ya kamata a ce an yi wasa a nan ya kuke ji mala haruna wasa kungiyar kwallon kabar ta taɓa yin wasannin ta a waje babu kungiyar da taɓa taɓa yin wasannin ta shekara biyu a waje ta yi nasara ba kungiyar ilkanimi ba a najeriya gaba daya wannan cikin tarihi ya nuna ba wanda ya taɓa yin wasanninsa ba a garin su ba kuma ba ta faɗi kungiya ta baya ba eh, wannan rukuni ta baya ba sai elke na warriors wanda muka yi shekarun mu guda biyu alhamdulillah da cikin ikon allah da taimakon da shi mai martaba gwamna ya bamu don ba tare da goyon bayan shi gwamna ba ba da za mu samu wannan nasarar da muka samu alhamdulillah muna masa godiya muna kuma tabbatar da cewa yanzu mun dawo gida muna wasannin ko izinin lahi ta'ala mutanen mu ba ma wasannin ba za su fara wasannin kallon wasanni na caf competition ma insha Allah a wannan shekara mai zuwa insha Allah shi akwai kamar wani barazana da kuka fuskanta lokacin da kuke kan hanyar ku na tafiye tafi don zuwa buga wasannin ku a waje haka a wallahi ba mutuwa samu wani abin da ma za mu dan ce mun tsorata da shi ba rukar dade wai menene matsayin alkanami club ne yanzu haka a fagen wasanni a matsayin ka na shugaban wannan club to abin da nake so na haruna gane shi ne shi buga wasanni ba a garin ka ba yana da matsalar jewa. in ka duba yadda muke samun ƙasar kungiyar kwallon kafa take tafiye-tafiye da muke tafi a Najeriya ba wanda yake shan wahala a nan kasar duk premier team guda 20 suna kamar mu dun ba wanda duk cikin su ba club za ta tafiya fiye da kilomita 500 amma muna yin tafiya kilomita 800 700 1000 to ga da haruna to jama'a abinda ya sauke kinan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya samu ganta muna godiya ga wakilanmu da suka aiko rahotanni a cikin shirin a yau wato sulebar ma'ayyamai a niger da murtala faru hussein da a sokoto da kuma haruna dauda a maiduguri a madadin su duka ne ne ali mustapha sokoto a washington yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. kamar kowace ƙasa amurka tana duban baya a kowace shekara don ƙarraba waɗanda suka rasa rayukansu wurin kare ta a filin yaƙi irin wannan ƙarrabawa tsohuwar al'ada ce wanda ke tuno da jawaban mashahuran shugaban tsohuwar daular artis wato pericles wanda ya ce rayayyun mutane ba su da gwarzaye kamar mutanen da suka mutu a bakin daga a ranar 30 ga watan mayu a bikin ranar tuna jarumai a amurka akwai jawabi masu irin wannan take da kuma kawaici da za a yi don tunawa da wa'annan jarumai kamar yadda furanni suka cika a makabartan sojojin amurka ta flanders field a kasar belgium haka za a ga tutoci ƙanana da za a kakkafa a duk makabartar sojoji da ke cikin amurka sa'annan iyalansu za su yi makokinsu karrama wannan rana tamkar wani nauyi ne da ke kan waɗanda suke raye ga amurkawa da suka rasa rayukansu wajen tabbatar da ci gaba da kasancewar 'yancin walwala da dukkan amurkawa wasu sun mutu fagen daga kuma wasu ciwo ya kashe su wasu kuma gidajen yari a sassan duniya da ba su dawo gida ba wasu sun mutu a cikin ƙuriciya wurin kare manufofin ƙasarsu da 'yancin ƙasar tun ma kafin su fahimci cikakken ma'anar 'yancin walwala wasu dubun dubatan sojoji na amurka kuma sun mutu wajen yakin 'yantar da wasu a arewacin afirka nahiyar turai yankin pacific asiya da kuma gabas ta tsakiya ranar tuna jarumai ba ta karrama wani yaki guda ne ba ma'anar wannan rana ta wuce karrama wani abu guda na jarumtaka rana ce da ƙasar take nuna godiyarta ga rayuka da jinin waɗanda suka mata yaƙi suka kare ta cewa ba su yi a banza ba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice Malam Ibrahim an samu tsohon shugaban mulkin kama karyan ƙasar Chadi Hissan Habre da laifin gallaza mutane azaba a tsawon shekaru takwas inda yana mulki an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin tunawa da 'yan mazan jiya Amurka inda ya kira ga Amurkawa da su taimakawa iyalan sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen kare Amurka. A lokacin bikin Obama ya ce ƙasa na nuna kanta ne ba kawai ta hanyar mutanen take samarwa ba har ma tana tunawa da 'yan mazan jiya wanda suka yi wa ƙasa hidima to jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe dan Allah ya kai mu yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da ya taya na gabatarwa julius gresham wata ta haɗa mana sautin da injiniyan mob clean ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu